ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله ربكم وانظروا وراءكم واقرأوا تاريخ اقتصاد آبائكم كيف أكلوا وكيف شربوا على ماذا اعتمدوا بعد الله في معيشتهم يقول الله تعالى في القرآن الكريم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها عباد الله هناك أنواع من الاقتصاد الذين عاش عليها آباؤنا وأجدادنا في القديم وفي ال... ومن الحديث وهي خير الآيات عاشوها منها على سبيل المثال أولا الزراعة لقد كان نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام زارعا ومزروعا لما هبط إلى الدنيا لما هبط إلى الدنيا قام بعملية الزراعة ليعيش فأنشأ على ذلك ما شاء الله ثم جاء بعده أنبياء ورسل كثيرة عاشوا على الزريعة في حياتهم يقول الله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ثم انظروا إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام قال فازرعوا سبع سنين دعبا فما حصدتم فازرعوه في في سنبله إلا قليلا مما تأكلون عباد الله إن دولتكم هذه نيجيريا تقدمت وتطورت بالزراعة وكان آباؤنا وأجدادنا زرعوا وعاشوا عليها ثانيا التجارة إن التجارة من أنواع الكسب الحلال الذي اتخذه كثيرا من من الأنبياء والرسل وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب التاجر المغترب ثالثا الرعاية, الرعاية ثالثا الرعاية وهو أنواع من أنواع الاقتصاد الذي عاش عليه آباء والأجداد ومن الرعاية تربية الدواب وصيانتها كسبا للحلال بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم سبحان من فتح لآدم أبواب الرزق ويسر له سبل المعيشة ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون اعلموا يقينا إن معرفة تاريخ الاقتصاد يجعل المسلم يهتم به ويعلم ما أكل أبوه وأمه وكيف يكفيهم هذا في حياتهم عباد الله ومن أنواع الاقتصاد عند الآباء والأجداد الصيد والصيد من أنواع الاقتصاد الحلال يقول رب العزة والجلال أهل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم هرم يا أيها الأحباب ومن أنواع الكسب في تاريخنا الصناعة الصباغة لقد كان الآباء والأجداد يقومون ويعيشون على صناعة الصباغة طلبا لمعايشهم ومنها يا عباد الله الهداد وهي صناعة أسلحة وأدوات الزراعة وغيرها وهي صناعة قوية عندنا وفي عالم أجمعين سابعا الهلاقة وكان الناس يعتمدون على هذه الصناعة في تعايشهم فيأكلون منها ويشربون ثامنا التفجر والخياطة وهي صناعة الملابس والشب والثياب والقلنسوة وغيرها تاسعا الهياكة وهي صناعة الكرسي والسرور وغيرها عاشرا يا عباد الله الدبار وهي صناعة إصلاح الجلود واستعمالها في المنافع dukan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman tsarin Allah daga shirin kawunan mu da miyagun ayyukan wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi ba shi da wani wanda zai shiryar da shi na shi da babu an bauta da gaskiya sai Allah na shi da annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne idan da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa wayanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah sannan mu waiwaya mu kalli bayan mu mu karanta tarihin iyayenmu da kakanninmu irin hanyoyin da suka yi amfani da su hanyoyin da suka riƙa domin su zama hanyoyin cin abincinsu hanyoyin shan abin hanyoyin da suka gina gidaje hanyoyin da suka sai abin hawa hanyoyin da suka gudanar da rayuwarsu baki ɗaya mu ya baya mu kalli wannan tarihin nasu ba don komai ba don mu ma mu gane cewa irin rayuwar da suka gudana a gare su suka yi rayuwarsu rayuwa mai daɗi suka koma zuwa ga Allah ba tare da takura ba to mu koma mu waiwaya baya mu kalli wannan tarihi na rayuwarsu irin hanyoyin da suka bi suka riki sana'o'i suka samar wa kansu abin da sun ci suka samar wa kansu abin da suka sha suka ɗinka sutura suka gina gidaje suka samu ababen hawa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce babu wata halitta a bayan ƙasa face arzikinta yana hannun Allah to tun da haka ne ya zama tilas ga matasa musamman masu tasowa wayanda suke tunanin su zauna su zama ce su ta tsaye ga kansu su nema wa kansu su waiwaya su kalli tarihin iyayensu da kakanninsu irin hanyoyin da suka rika suka samo wa kansu abin da za su rike kansu suka zama masu mutunci suka rike darajar sanin kowa ne abubuwan da ke waruwa a ƙasar nan da mutane suna rike da hanyoyin da suke sana'a ko abubuwan da suke gudanar da rayuwarsu wani wulakanci da tafko wala ba wanda ya isa wa mutane saboda haka ya zama tilas gare mu mu tahi tsaye kada mu dogara kowa ya ce dogara da aikin gwamnati kuma kada kowa ya ce dogara da karatu kadai in dai sai da karatu za a ta abinci sai an yi karatu to wallahi ko wani sai dai yunwa ta halaka shi saboda wallahi zai iya karatu kuma yana ga ce aikin gwamnati ita ɗaya ce hanyar da za a samu abin da aka aka yi sutura aka ci abinci aka gina gida to wallahi wani kuna cikin wahala saboda sannan kowa ne abinda ake ba suwa na albashin da ake ba mutane bai iya isa su gudanar da rayuwa matukar yau mutum zai zo ya tsaya ya ce halali ne zai ci a ƙasar nan da sunan aikin gwamnati waɗanda za su iya samun abin da za su rike gidajensu su rike su samar wa kansu mafaka su samar wa kansu abin hawa wallahi yan kaɗan to da ya zama tilas gare mu mu waiwaya baya mu kalli tarihin iyayenmu da kakanninmu hanyoyin da suka yi amfani da su suka samar wa kansu abubuwan gudanar da rayuwa ya ku bayan Allah akwai hanyoyi da yawa waɗanda iyayenmu da kakannu suka rika suka yi amfani da su na da da na yanzu wanda ya sa su suka yi su rayuwa mai daɗi babu wata wahala bisa ga hanya ta buga misali na daga cikinsu akwai noma kowa na da tarihin iyayenmu da kakanninmu a ƙasar nan abinda aka tarar da su suna yi shine noma ba su da wani abin da sun karika suke cin kawo da shi wanda ya wuce noma to mu ma mu dawo mu rike wannan sana'a ta noma duk da alhamdulillah hankalin mutane ya fara kawowa mutane suna nan suna yi to a ƙara ɗoriya akan wanda ake wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen magance mana matsalolinmu da muke fuskanta na gudanar da rayuwarmu sanin kowa ne annabin Allah annabi Adam alaihi salatu wassalam manomi ne a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya fitar da shi a cikin aljanna ya saukar da shi zuwa wannan duniya da muke ciki babban abin da annabi Adam alaihi salatu wassalam ya rika shine ya riki noma ne kuma da shi ya rayu kuma akan shi ne ya zauna ya gudanar da rayuwarsa har zuwa abin da Allah ya so ya zauna ya zauna sannan annabawa da Allah da manzannin Allah da yawa sun rayu akan gudanar da noma Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani a cikin alkur'ani wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasi wanda wannan aya hujja ce game da mutane su tashi su noma su dinga idan mun koma juyawa mun kalli tarihin annabi annabin Allah annabi Yusuf alaihi salatu wassalam babban abin da ya sa kasar shi hita daga yunwa da wahalar rayuwa da ake Shi ne da aka naɗa shi a matsayin minista sai ya ba da shawarar a mai da hankali akan abin da ya shafi da aka riƙi wannan Allah madaukakin sarki sai gashi ya kawo musu alheri mai ta'ani yawa saboda haka wannan abu ne mai muhimmanci ko da kana karatu ko da kana karantarwa ko da kana aikin gwamnati za ka iya wannan kamar yadda muke ganin yanzu mutum zai iya dawa wurin aiki ya je daji ya yi abin da zai iya yiwa kuma ya dawo ya zuwa aikin shi yayin uwa bayan Allah wannan daula ta mu ta Najeriya abinda muka sani wanda muka tashi a kansa mun sani shine kasa ce da take kulawa da abin da ya shahi noma shine abin da iyayen mu suka gino a kai kuma a kan shi suka gudanar da rayuwa da shi noman nan suke surasawa da shi suka gina gidaje da wannan noman suka samu abubuwan hawa suna hawa duk da wannan sun kai abin na biyu ya'yan uwa wanda iyayen mu suka rika su gudanar da rayuwa shine kasuwanci hakika cikin kasuwanci akwai neman halal wanda annabawa da manzanni na Allah da yawa sun rike kasuwanci kuma sun yi kasuwanci kuma sun samu alheri da yawa kuma duk wanda ka bincika yanzu dan kasuwa wanda ya sani ake cewa kasuwanci wallahi ba zai zo ya yi zaune yana jiran a bayan naira dubu talatin ba a matsayin albashi wallahi ba zai iya muna hira da wata mata za mu je sokoto ta ce mini wallahi malam ina gaya maka tafiyar nan da zan yi sokoto yanzu in dawo zama guda akwai abu guda da zan zo in sai suwa sai in samu naira dubu talatin don abin da muke magana da ita mijinta ne ke hannun hukuma akan wasu kuɗi da ba su kara su a karya ba ko dubu ɗari da hamsin ne ce da zuwa ta ce ta ɗauki nauyin za ta ba da waɗannan kuɗin naira dubu ɗari da hamsin ba su tare da mijin ta ce za ta ba da kuɗin to shi ne na wayoyi na kalita na ce ina ke samun kuɗin da dubu ɗari da hamsin ɗin nan ta ce ta hiyar nan ɗaya da zan yi malam in je sokuta Akwai abu guda da zan dawo in sai da shi in ci ribar naira dubu talatin abu guda da zan sai su to yanzu mutumin da zuwa kasuwa guda yana iya samun waɗanda kuɗi zai zo ya yi zaune yana jiran wata a bashi naira dubu bakwai ko dubu biyar ko zai zo yana jiran a bashi naira dubu goma ko zai zo yana kashe wando ne don a bashi ɗan abin da bai sa a kara karya ba kwakwale da mutane suke yawon iyayen rai wai don neman a basu naira dubu biyar ko don neman a basu naira dubu bakwai ko don neman a basu kan waɗannan ayyuka ayyuka ne na mata su da ɗauki ake da ba aiki ne da namiji ya kamata ya zo ya dogara da shi ba ya ce wai ita ce hanyar cin sa ya yi wanka ya cikin mutane yana gwada gura ba wannan ba saboda haka kasuwanci shi ne abin da muka tarar da iyayen mu da mu suna wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kai ne ya ce Allah subhanahu wata'ala yana son dan kasuwa mai sana'a akwai albarka mai tarin yawa in dai dan kasuwa zai tsaya tsalaka sana'a wallahi akwai albarka mai yawa wallahi ina gaya mu ni nan da nake magana da akwai kasuwancin da nake ta karkashin kasa wanda nake yi wallahi zama guda sai in rika naira dubu goma sha biyar naira dubu ishirin kuma kasuwanci ne halarci tsantsan cikin ruwan sanyi za ka zo ka sayo abin nan ga wanda za ka yi kamaci shi ko ya sayar nan ka sai a baka yi ba ka kashe ka yi lalurar ka ba tare da kowa ya ce ka wulaƙanta da kanka ba sai dai kawai su yan kasuwa da suke kasuwanci da suka san hanyoyin da ake samun ya kamata su rika hannun waɗanda ba su iyawa su taimaka musu sa su sana wallahi akwai yan kasuwar da in sun so ya maha ga kullum ga wata kana iya rika naira dubu ɗari kuma ɗaya da haka cikin kasuwancin da suke yi in sun so su na ɗauka su ɗan azaka cikin kasuwancin nan kuma wallahi halas malar da saboda haka wannan yana da kyau mu rike shi yan wa abu na uku shine abin da ya shafi kiyo abu ne sananne A sannan duk wanda ya tashi mun tarar da iyayenmu da kakanninmu suna kulawa da sana'ar kiyo ba su wasa da kiyo ko yanzu nan inda za ka ɗauki sana'ar kiyo ko kiyon kaji ko kiyon tumaki ko kiyon awaki ko kiyon shanu alherin da za ka samu ba ɗan ƙaramin abu ne za ka dinga jin kamar kana yin adalci ya dai kawai lisai an ba ka tsaya kai ta lisai ne kana yi kamar wasu kuɗi da kake jiwawa a dace kamin a cewa annan ka je ka sai da wannan kuma ka ɗauko wannan kana azawa shi ma za ka samu alheri ne ta akwai iyayenmu mutanen kawai da suka samu arziki suka je aikin hajji suka gina gidaje wallahi ta hanyar ki mu ma alhamdulillah mutane su ya fara kawowa suna mai da hankali akan wani. yan uwa abu na hudu daga cikin wayannan abubuwa akwai abin da ya shahi wato sana'a ta masunta kowa ya sani kasar muna da waɗanda sun samu arziki sun yi arziki ta sanadiyar abin da ya shahi wato kamin kowa ya sani manya-manya masu kuɗin da aka sauko yanzu daga irin waɗanda da aka ta ɗan gudun hijira da sauransu in wani ya faɗa maka arzikin da ya mallaka ta sana'ar ci sai kai mamaki matsinci zai waye gari bai da kofi amma wallahi sai ya je cikin ruwa ya fito da kuɗi ma ɗigan kuɗin da sai kai mamaki saboda haka sana'a ta wadda yau mun yi banza da ita yau in ka kula in ka ta yau za a ce za a yi su za ka yi su a jini. ba mata saboda suna ganin ba wannan sana'a Su abin da matasa ka so yau wani na ya zai je ta kuɗin gwamnati a cikin kowar gida ne ana masa banga ana zage-zage ana ɓata ɓace ana ɗaukar hotuna ne ana faɗin kariya da gaskiya sai ba da wanda duk zai yi wannan shine da matasa ba wai su su je su wahala su samu wa kansu da suka gudanar da rayuwarsu sanin kowa ne Allah subhanahu wata'ala ya halartar da wannan sana'a da ta shafi abin da ya shafi Na daga cikin na na biyar shine asbaga rini abin da shi rini kowa ya sani muna da matasan da suke rini yanzu suna sana'a rini mutum ya je ya siyo shadda fara naira dubu da ɗari biyar ya zo ya buga mata rini ya saida ta naira dubu uku ko ma naira dubu biyar in ta ji kayan rini kuɗin da za a kashewa na rinin da za a kai kuɗin da za a kashewa ba ka wata kashe naira ɗari biyar amma za ka zo ka saida ta naira dubu biyar wani sai ya ɗauka daga gare ka ya je wani wuri ya saida ita naira dubu goma duk waɗannan da ake kawo mana daga kano daga ina da sauransu mutanenmu ne ke zauna su su rina sai a kaɗo mun kayayyaki da ya a da za a yi rini kuma mutum ya samu da kuɗi da wannan ko cikin gari muna da matasan da sun yi arziki ta yi sana'a yi lokaci ne bayan lokaci za ka zo kai wannan kuma ka samu kuɗi na daga cikin abin da muka sanar da iyayenmu da kakanninmu a kai shine sana'a kira sana'a kira yanzu muna da irin su alhaji kabiru da ankara cikin gidan yanzu na makulin mota kai ya ɓace za a zo a ƙera maka makullin motar ka ƙasa ka aje naira ka za ka ba su sai a zai a kera maka yanzu ci gaban ya kai hatta da wanga makullin da aka ce ba su din har shi in ka zo wajen su akwai dubara da za su kera maka shi inda za a tura sai ka duna da inda an kai za a zo a yi maka shi naira dubu talatin sai su zo su yi maka shi kan naira dubu goma sha biyar ko naira dubu goma kuma ya yi maka aiki ni na sani akwai mota wannan albera lokacin aka ce farko ɗinta sai da na ɗaya duk sake yi aka kai mu suka ce sun san yanzu dubara da za su za su yi wata dubara kuma san su ɗin ne za su kuma ya ci gaba da aiki suka yi wannan naira dubu goma an kaba to ku duba sana'a kera wayanda suke kera mana lauje da kijigi da waye da sauran wanda duk yanzu in ka je irin wuraren waɗanda sana'o'in matasa sun yi karanci Wai duk matashin da ya je yayo diploma ko yayo digiri ko yayo digirgir ya dawo yana ganin wannan sana'a uwaye da kakanni ƙauyen wani. wanda duk waɗannan abubuwa suna da kyau matasan mu su dawo su shige su ko da suna aikin gona na daga cikin wannan abubuwan wanda muka iyaye mu da kakanni shine sana'a ta sana'a wani na ganin yin sana'a ce kuma ba a samu kuɗi ana samun ana samun kuɗi akwai abubuwan da suke yi ko bayan aski wanda suke yi wanda suke samun kuɗi kun gane da yawa akwai da sun gina gidaje sun gina sun gina sun samu sura sun yi ta sanadiyar wannan sana'a amma za ka ga mutane da yawa yau ko mutum ya gadu wannan sana'ar yana kyamaye saboda yana kallon ta lokaci eh, amma yana iya zama dan amago siyasar wani inda za a tambaye kai dan gidan wani suka ji wannan da za ka tara yanzu matasa na yin amago galibin kai wannan sai ka ga umaru makera kai wa umaru wasanni kai wa umaru kaza kai wa uh, wani kaza amma kuma duk ina sana'o'in da suke uwayensu da kadan suna yi suna kallon su sana'o'in banza da ba za su yi wannan saboda haka yan uwa daga cikin wannan abu na takwas shi ne abin da ya shafi kwado da sana'ar da mata sun samu arziki da ita kuma ko maza muna da waɗanda sun samu arziki da wannan mata da yawa sun yi arziki wala akwai masu da ni wallahi malam kyauta a bani aikin gwamnati wallahi ban da bukata don zama guda cikin kwana uku sai in haɗa kuɗin da bai aikin gwamnati tela ce mace ta tela haka yanzu in gaje irin gwandu nan dalijan yarinya guda za ka gani ga laujanta ga kirginta za tana wurin haƙƙi ga kuma hulla ta riko tana saka in ta gama hullan nan an kai ta wurin masu wankin hulla an ka wanki sai a sai da ita naira dubu bakwai naira dubu biyar naira dubu goma kuma ba ne su haka za a ga ana yi ba ta ce wannan amma duk matasa na kallon waɗannan abubuwa yau ba yau ina masu yin kwaɗo irin wannan namu an koma dole sai kwaɗo wanga ai har yanzu a kuma sana'a irin wani kwaɗo amma ina matasa suna kallon wannan lokal ne ba sana'a ce da ya kamata su ba kuma da wannan sana'a sun samu gidaje sun gina sun samu abubuwan more rayuwa na daga cikin abu nasara, shine abin da shahi sassaka wanda yau sassaka duk da ita ce wannan abin da ya shahi abin nan masu e, kafintoci da yake ce musu eh e, masu kotoci to bayan su ai akwai wanda gala zamani kafintoci duk da ai duk ita ta sassaka duk suna an gane tunda su za su zo a yi maka gado a yi maka kujeri a yi maka waye da sauransu ai duk suna suke yi kuma in ka duba waɗannan sana'o'in in ka je ina matasa suke babu in ka ga matasa yau sun shigo sun ce za su koyan wata sana'a to sana'an nan cewa an kai za a ba da hannun jari dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ba wai don su koyi sana'a zama sana'a su a'a don ɗaya su su kama waɗancan kuɗi da sun kai da kuɗin sun ka dare sun yi gaba kuma eh abu na goma shine abin da ya shahi wato jima jima masu sana'ar jima din nan masu sana'ar fata masu sana'ar irin waɗannan in kun duba wannan sana'ar ta mutu akwai waɗanda mun isko su da su sun kai arziki sun ka samu kuɗi su suke yin takalumman nan da sauransu yau in mutum ya kware wurin wannan takalumman da za a yi na wata yau ka so su ka tace saboda waɗanda takalma da muke hawa na roba ina waɗanda za su zauna su yau da mutum zai je gonar kano ya da yan kuɗi na naira dubu hamsin akwai abubuwan da za a baka waɗanda za ka zo ka gwada takalman nan in ka zo kai takalman nan sai ka sai da su da tsada ga su nan mata yanzu suka yi waɗannan abubuwan ina maza matasa babu su mata yanzu suka zuwa suna sai waɗannan abubuwa suna amma ina matasa ba saboda haka yan uwa muna kira ga kowa da kowa ya tashi ya samu abin yi wanda zai kore ma kai ne wulakanci da kasa. A sannan idan muka yi shiru a haka to ba a san inda za a muna roƙon Allah mu ɗauke sarki ya karba mana dukkanin ibadodinmu ya ƙara azurta mu da tashi ga kai wajen neman na kai Allah shi mana jagora kuma ila salatu ya rahmukum rahmat